يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a goma sha hudu ga watan muharram hijira 1444 wanda kuma ya yi daidai da goma sha biyu ga watan augusta miladiya 2022 muna masallacin anas ibn malik ne radiyallahu anhu wanda ke a gwiwa eka a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahih imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul manaqib littafi ne da ke magana akan darajoji da kuma matsayi na wasu halittun ubangiji da kuma su ababi muna cikin babi na 27 babu su'alil mushrikina an yuriyahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aya fa in inshiqaq al babi ne da ke magana akan tambayoyi na ta'annuti da mushrikai suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar kurewa in shi manzo ne ko annabi ne to ya nuna musu wata aya wadda za ta gaskata musu lalle cewa shi annabi ne ko manzo ne sai ya nuna musu tsagewar wata babi na 28 kuma za mu tashi babin da bai da tarjama kamar yadda za mu ji a bakin alaran mu. Auzullahi mai shaitanar rahim, bismillahi rahmanir an. أن ومعهما نبل مصباحين يبيعان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله باب imam buhari bai kulla ma wannan babi tarjama ba hadisi na dubu uku kenan da ɗari shida da talatin da tara to ga al'adarsa idan yi haka kamar yadda ibn hajar ya ce yana nufin babin da ya gabata da wannan babin da abu guda ne suke karantarwa shine ta amsa tambayoyin da mashirikai suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu'jizozi ne suka ta bayyana akan tabbas lalle cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga wurin Allah ba kage ne yayi ba Imam Bukhari yace haddathna Muhammad ibn al musannad shine abu musa al'anazi wanda aka wa lakabi da azamin ƙwala haddasa mu'az shine ibn hisham ibn abi abdullahi sumbur addastawa'i abu abdullahi sunansa sumbur idai yawanci ba suka ambata sunan ba sai ce abu abdullahi addastawa'i qala haddathani abi in ji mu'az yace mahaifina abdullahi ad-dastawa'i ko kuma hisham afwan hisham ibn abdullahi ad-dastawa'i shi ya karantar da ni wannan hadisin an qatada shine ibn di'ama ibn qatada as al-basri سيكي حدثنا أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وسمة تنبيو لقد كيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتأوري عن النبي صلى الله عليه وسلم أتكون وندري ميده وأنا متعنين أنس وسيد ابن الهضير da kuma abbad ibn bishir da suka fita a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare ne mai duhu wa ma'ahuma mislul misbahaini wanda suka fito cikin duhun ga sai ga misalin fitilu biyu suna yada musu hanya waɗannan fitilu biyu jiragizai ne suna yada musu hanya ana tafiya suna yada musu hanya ana tafiya tun da ake misbahai ne muna iya kwatanta su da wadakila fitilan mota suna haskakawa hasken da mai shiki amma dai ɓangaren dama daban ɓangaren hagu daban sai hasken duk ya game wuri ɗaya sosai sai suka ta tafiya cikin wannan hasken bai baina aidihima fitillun suna haskakawa gaban su suna tafiya Falon mastaraka lokacin da suka rabu an kai mararraba wannan zai ɗauki hanyar gidansa wannan doki hanyar gidansa da suka rabu tsara ma'a kulli wahidin min huma wahid sai hasken ya rabu biyu guda ya bi wannan guda ya bi wannan hatta a ta halahu a kowane sai da zo inda iyalinsa cikin aminci lahiya lau waɗannan karama ce ta bayyana gare su amma karaman kuma daga cikin mu'ujizar manzo sallallahu alaihi wasallam aka yan musu wannan su ma ɗin su ɗana an fahimta ko yawa saboda haka duk wata karama da wani waliyi zai samu to wannan karamar manzon da aka aiko shi aka aiko mai yana da mu'jiza irin wannan karamar da wannan waliyi ya samu ba za su sha bambam ba idan ya kasance wani abu ne daban gaba ɗaya ba su da alaƙa to wannan ba karama ba ce ko dai ƙage ne an kai mai amma duk karaman da za a bashi to yan bai ne ake daga cikin mu'jizar manzon da aka aiko da aka aiko zuwa gare shi saboda da'a kudda kudda biyayya da yake mai shi ma sai a bashi albarka to wannan ne waɗannan bayan Allah suka samu eh, wannan karamar نعم على رمى حدثنا عبد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من امتي ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون. حدثنا الهميدي قال حدثنا الهميدي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني امير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يزورهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك قال عمر فقال مالك فقال مالك بن يخامر كان معاذرهم بالشعب فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذ يقول وهم بالشعب بالشام بالشام يقول بالشام نعم حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا يحيى سين ابن سعيد ابن فاروق القطان عن إسماعيل سين ابن أبي خالد قال حدثنا قيس سين ابن أبي حازم قيس يجي سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا يزال ناس من أمتي wasu jama'a daga cikin al'umma ta ba su gushewa zahiri na suna masu rinjaya hatta ya atiyahum amrullah har lamarin al'amarin ubangiji ya zo musu har hukuncin Allah ya zo musu wahum zahiruna suna masu rinjaya ba wanda zai iya buwaye ya samu galaba a kansu suna rike da sunnan su kyam ba wanda zai rinjaye su bale kwace musu wannan sunnan ya hana su bi sunna ya hana su bi hanyar sunna har lokacin da mutuwa za ta ɗauke su saboda haka duk yanda lamari zamani ya tagayyara aka samu lalacewar mutane to za a samu waɗanda ke tsaye bisa ga sunna tsab ba abin da ke sa su tangaɗi don ruɗun masu ruɗu da ɗauke hankalin masu ɗauke hankali da yayar masu yaya duk gaba ɗaya ba su tasa musu hankali ba su ba sunan nan hatta ya atiyahum na bahum zahirun dan nan sai abu hadisi guda kuma na muawiya radiyallahu anhu yace haddathna al-humaydi shine abdullah ibn zubayr qala haddathna al-walid shine ibn muslim صاحب الأوزاعي قال حدثني ابن جابر شين عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول عمير ابن هاني ya ji muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu yana cewa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu min ummati ummatun a cikin al'ummata to akwai wasu jama'a ba su gushewa qa'imatun bi amrillah suna tsaye akan hukuncin Allah suna rike da hukuncin Allah suna rike da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam la yadurruhum man khazalahum duk wanda ya yarfar da su bai cutar da su nan ce wadancan ku hisabatun su ai ai riƙo da kauni to duk wannan bai cutar da su suna nan dai tsaye bisa ga sunnan nan kyam wala man khalafahum ko wanda ya saba musu ga aƙida duk bai cutar da su su dai suna nan tsaye inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye da su hatta ya atiyahum amru Allah wa hum ala zalik ha hukuncin Allah ya zo musu suna bisa ga sunna suna bisa ga musulunci suna bisa ga sunna kuma kyam ba abin da zai fitar da su daga sunna ba kuma abin da zai sa su bar musulunci saboda haka wannan eh, a kowane lokaci a ko'ina za a samu masu hakanan ɗin kuma dole ne an samu sai a siffanta su da wata siffa a ce a wa waɗancan 'yan kaza ne 'yan kaza ne 'yan kaza ne 'yan kaza ne to duk wannan cemin cemin cemin cemin da za a yi ta musu wannan ɗin bai cutar da su ya sa su ce kai ku bar bahun bar sunan gadon ana ce muna kaza ana ce muna kaza akwai masu barin suna saboda haka ne su ne masu ɗage wando ya ce kai ana ce mana masu ɗage wando saboda haka ne mu bar sunan ka ko duk inda muka shiga ana mana suna iri kaza saboda haka mu bari to su waɗannan bayan Allah masu yi don Allah duk abin da ake ce musu zai sa su bar sunan manzo sallallahu alaihi wa wa sallam kuma duk yanda ka zamo sai ka samu wanda ya maka wani lakabi ko kuma wani suna in ka zamo na kwarai in ka zamo lalatacce saboda haka ka zamo na kwarai duk sunan da za a ma duk lakabin da za a ma duk eh, abin nan ne jifaka da za a kai da miyagun eh, kalamai aikayi ya zan kana bisa ga yarda Allah qala umayr umayr ibn hani yace fa qala malik ibn yukhamir sai malik ibn yukhamir ya ce malik ibn yukhamir ana ce mai kuma malik ibn ukhamir bilhamza maimakon ya'un kuma ana ce mai malik ibn ukhaymir ibn ukhaymir السكسكي الحمصي اليماني اليماني فشي مالك ابن يخامر ce a lokacin da mu'awiya ya karantar da su wannan hadisi wahun bisham suna a ƙasan sham ne ba a hijab suke ba fa qala mu'awiya sai mu'awiya yace hadha malik gafa malik ibn yukhamir kan yaz'umu annahu sami'a mu'azan yana bada labari cewa ya ji mu'az wani mu'az kenan ga yakan cikin isnadin mu da muka wannan mu'azu ibn jabal yace ya ji mu'azu ibn jabal na farko nan ce qala umayr ibn hanifa qala malik ibn yukhamir qala mu'az ko ban karanci wannan mu'az din ba cewa mu'az ibn jabal cewa wahum bisham a lokacin da mu'awiya ya faɗi musu wannan hadisin a lokacin suna kasan sham ne ba kasan hijaz ba to shine shi ma muawiya inda da aka ji hadisin garai yace ku ji faga malik ibn eh, yukhamir yaz'umu annahu sami'a mu'adhan yaqulu wa hum bisham yace ya ji na cewa a lokacin da muawiya a lokacin da na karantar da su wannan hadisi in ji muawiya wa bisham a kasan sham suke wannan kamar ƙarin tabbatar da abinda mu'az ibn jabalin ko abinda malik ibn yukhamir ne ya faɗi shi ma yake ƙarin nanatawa bisa ga cewa lokacin da ya karantar da su wannan hadisi a lokacin suna ƙasar sham ne ba ƙasar hijaz ba saboda haka sunna za ta tabbata a doron ƙasa har lokacin da al'amarin Allah zai kasance har a kai lokacin da ba mai cewa la ilaha illallah a doron ƙasa to daga wannan lokaci ne amrullah ya zo kenan ko ko kuma mutuwar su yan sunnan sannan ne al'amari zai koma baya ala rama ali قال حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا سفيان قال حدثنا شديد بن غرقده قال سمعت الحي يحدثون عن عروه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري له به شعر فاشترى له به شاتين فباع عندهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فداء له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح به لربح فيه قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة قال سمعت بحية يخبرناه عنه نعم. أم حدثنا علي ابن علي حدثنا علي بن عبد الله شين ابن المديني قال أخبرنا سفيان شين ابن عيينة الهلالي المكي قال حدثنا شبيب ابن غرقدة قال سمعت الحية آه شبيب يشي ناجي وسو قبيلة <clears throat> وسو قبيلو يتحدثون عن عروة suna ba da labarin hadisin da suka ji ga urwatun min zubai annan nabiya ko urwa ibn al-ja'ad ba urwatun min zubair ba dan shi tabi'i ne urwatun ibn al-ja'ad kuma suna ce mai urwatu ibn abul ja'ad wasu kuma su ce a sunansa sa'ad wasu kuma su ce urwatu ibn iyad al-bariqi to urwatu min iyad al-bariqi ya shahara daga cikin sahabbai ya ruwaito hadisin eh, bin nan tsayuwa a arafa wanda ya zo tsayuwan arafa ko da cikin dare ne ya ratsa arafa ya wuce to ya yi tsayuwan arafa matukar dai eh, ya zo ya samu ya tsaya muzdalifa ya zo ya samu jamatul aqaba shi kenan ya samu aikin ya samu aikin hajji to ala ayi hal urwa shi ke ba da labari annan nabiya sallallahu alaihi wasallam bahu dinaran ya shari lahu bihi shatan nan sallallahu alaihi wasallam ya miƙa mai dinari ɗaya ya je sai mai rago ana ce mai rago sha ana ce mai akuya sha amma muna hausa galiban sai muka rinja da an ce shatin sai mu ce akuya go to duwa na ce musu shatu rago haka nan da kuma akuya ana ce musu kuma abin nan eh, alganam ko to amma mu da an ce alganam sai mu ce tumaki ko ba mu sa awaki ciki haka ne a ƙasa hausa ko to duk ya mai awaki da tumaki amma an ce abba'anu da alma'azu an bambanta ko abba'anu rago kawai ko alma'azu kuma akuya na an bambanta su to ya miƙa mai dinari ɗaya cewa waje su mai rago nan yin wakilci ya halatta kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta urwa ya je mai sayayya amma duk wanda zaka wakilta ga lamari na addini wajibi ne ka san da cewa ya san ilimin wannan abin da zaka wakilta shi ko baka wakilta jahili zuwa wurin sayayya idan ka wakilta shi aka je aka yi abin da ba daidai ba to ka ba da gudunmuwa kenan na yi abin da ba daidai ba don ka sa jahili ga mukamin da bai cancanta da shi ba sai ba shi cewa je sai mai rago eh, fashtara da hisha ta yi dinarin nan guda sai sai rago biyu rago biyu an ka ce sai shi da an ce je so rago ko tau saboda haka ke dan wakili shi ma akwai fagen kenan da shi ma ɗin yake da yake da wani iko na shi na ya sa ra'ayin shi ga abin da zai zama maslaha ba abin da zai zama khasara ba to kenan ya kware dama ga sana'an eh, tumaki ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta shi to da ya sai rago biyu fa ba ihdahuma bi dinar sai sai da ɗaya da dinari guda an shi dinari guda dinarin da aka bashi ya dawo ko tau faja'a da dinarin wa shati sai ya zo da dinari da kuma rago tau da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ya saboda mai yaya an kai yaya an kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wakilcin da ya mai ya ga lalle ya biya shi sannan kuma ya cancanci zama wakili daga nan fada'a lahu bil barakati fi bai'i sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a sanya mai albarka a cikin kasuwancin shi wa kana law istara turaba la rabiha fihi daga wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a in ya ce ƙasa ce ya ɗebo ya ce ga ƙasa yana sayarwa to lalle da zai samu riba <laughs> ta kuma ai ko ina ana samun kasar to amma sai a ce a ai shi tashi kasan wata ce iri daban ce ai ba ku san ko wace iri ba ce ku je ku sai haka nan za a ce dan fahimta to dalilin kawo hadisin a wannan babin kenan addu'an eh, sanya albarka da annabi sallallahu alaihi wasallam yawa urwa ibn iyad al-bariqi ko kuma urwa ibn al jaad ko urwa ibn abd al kenan a wannan din idan ka sa mutum aiki yayi abin da ya gamsar da kai to yana da kyau kai mai addu'a ta alkhairi dan bayin da ku ya samu addu'a in ya ya amfana kai ku da addu'arka wa qala sufyan sufyan ibn uyayna yace kana al-hasan ibn umara جاءنا بهذا الحديث عنه حسن ابن الأمارة mana da wannan hadisi. وا دق شبيب قال سمعه شبيب من عروة يجي شوكو شبيب يجي وانا هديث النين من عروة دق عروة من الجعد فأتيته سين التاشي انجي شبيب ابن غرقدة نجيني اسكو عروة من آه، الجعد فقال فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة فشبيب ابن غرقدة يتتوانى حديث فا بعد عروة ابن عبد الجعد النجيش بكدا بكدا مي فارسو قال سمعت الحي يخبرونه عنه وتكبيلا نجسنا بعد الاباري دنجني دوانا لمرين دي فارسة كانوا عروة da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu jama'a naji suna ba da labari ni ma sai na ɗauki wannan labarin amma ban isko urwa na tambaye shi ga abin da na ji ana faɗi dangane da kai shin wannan labarin ya tabbata gaskiya ne ko bai tabbata ba ban tambaye shi wannan ba an fahimta ko to anan nan jama'a kenan alhaji ɗin ga sanannu ne kamar misali nan sokoto idan an ce an ji ƙabilar zuramawa suna ba da labarin wata ƙissa tsakanin shehu ɗan fodiyo da umar alkammu shi kenan shi wanda ya ji sai ɗauka kawai bai je samu zora ga ya tambaye su na ji kuna cewa kaza menene gaskiya wannan maganin duk wannan bai tambaye su ba ganin cewa jama'a ne ba su da buƙatar tantancewa daga cikinsu duk yadda aka yi za a samu siƙa a cikinsu za a samu sadukun a cikinsu ko za a samu makabulun a cikinsu saboda haka tun da labari ne ya riga zan mustafiz labari ne da ya shahara akan haka nan sannan urwa ibn abdul ja'ad din ga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka sai suka dauka imam bukhari ya ruwaito akan haka nan din na eh, shabib ibn garqada ba ga urwa din ya ji wannan hadisin ba duk da yayi lokaci da shi da zai ji wannan hadisin gare shi amma ya ji ne daga wannan hayyi din ya tahaddathuna anhu suna ba da labari gare shi cewa owa ɗin ya faɗi masu ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai suka ce a kan hakanan ɗin malamai suna kawo wannan hadisin a babul buyu'a wurin abin nan wakilci da kuma halaccin eh, abin nan mutum ya sayayya ya sayi ya sayar kuma ya ci riba ya samu riba eh, a cikin eh, kasuwancin da ya yi sannan kuma suna kawo shi kuma a babul wakala kuma bancin su ka babul buyu a wurin wakala kuma sai su kawo wannan hadisin yace walakin sami'tuhu ala walakin sami'tuhu yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqul al-khayru ma'qulun bi nawasil khair ila yawm al-qiyamah قال وقد رأيت في داره سبعين فرسا على سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية يشتري ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول yace wancan hadisin da ya gabata na wakilcin urwa ban ji wannan hadisin gare shi ba ga alhayyu ji ya tahaddathuna anhu sai dai hadisin da na ji gare shi ya yaqulu in ji shabib kenan ibnu qarqada yace sai dai na ji shi urwa din yana cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alkhairu ma alkhairu ma'qudun bi nawasi alkhayl ila yawm alqiyamah cewa alkhairi na nan kulle a ina a gosunan dawaki ila yawm alqiyamah har ranar tashi alqiyama naji wannan hadisin ga shi urwa qala wa qad ra'aytu fi darihi 70 farasan inji shi shabib ibn gharqada yace na ga dawaki a gidan shi urwa min ja'ad guda saba'in kala sufyan sufyan ibn uyayna daga cikin ɗalibin shi shabib ibn garqada ya ce yashtari lahu shatan ka annaha ubhiya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya so mai rago to ka ce dai ragon layya ya aike shi ya so mai ya ce to shi abin da yake tsammani kenan bai tabbatar da cewa ragon ba ne, amma dai yayi kama bai zamo ragon kamar yadda ake wakilta eh, mutane su sau wani da bai san kan kasuwancin bisashe ba sai wakilta wanda ya san kan kasuwancin bisashe ya so mai ragon to haka nan ne shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya wakilta urwa ibn abil ja'd wallahu a'lamu قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال خبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على خير في نواسيها خير إلى يوم القيامة. حدثنا قيس قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي السياح قال سمعت انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير ما في نواسيها الخير نعم لو حدثنا مسدد سنة ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد البطن يأتي حدثنا يحيى سنة ابن سعيد ابن فاروخ القطان عن عبيد الله عبيد الله ابن عمر ابن هف ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عمر yana da yaya guda biyu ubaidu ubaidullahi musaggarun kenan ko sannan kuma ɗayan abdullahi abdullahi ibn umar da ubaidullahi ibn umar to mukabbar din da'ifun ne abdullahi ibn umar ibn hafs ibn asim ibn umar ibn al-khattab an ji yadda nasaba su take abdullahi da ubaidullahi dukkan su yayan abdullahi ibn umar eh, ibn umar ne to umar din ibn hafs ibn asim riwayatu hafsin an asim ake cewa ko yawwa daga cikin ƙa'idodin da ke sa mutum ya iya rike wasu asani ko wasu ƙawa'id kenan wata ƙa'ida can da ka sani sai ka ɗauko ka yi amfani da ita a nan don ta taimaka maka ka san cewa riwayatu hafsin an asim ne ko to zaka ce ubaidullah ibn umar ibn hafs ibn asim ibn umar ibn al-khattab shi ko ce abdullah ibn umar ibn hafs ibn asim ibn umar ibn al-khattab to wan ubaidullah shine siqa, amma abdullah ibn umar din shi da'ifun ne to nan ubaidullah ibn umar ne قال يتي أخبرني نافع شين مولاه عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذو الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخيل الدواكي مأقود في نواصيها الخير الخير ننم قل أقوصنا سؤال يا كتر الخير أقوصنا إلى يوم القيامة حرانا تاشي القيامة saboda haka dawaki na da amfani ga al'umman musulmi har ranar tashin alkiyama ba ran da amfanin dawaki zai kare ko da ga jiragen sama ga motoci ga meye meye dawaki na da nasu alkhairi dan bayan da ko shiga ƙauyuka ka gani da menene suke je ka dawo tsakanin wancan ƙauyen wancan tungan zuwa wancan tungan wancan tungan zuwa wancan tungan dawaki suna nan suna aikin su har yau to haddathana qais eh, ibn hamd قال حدثنا خالد ابن خالد ابن الحارث قال حدثنا شعبه كنت san ابن الهجاج عن ابي السياح an يزيد ابن حميد الضبعي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير دواكي الخير ننقل لئا نواصيها أبوس النسو حرانا تاشي القيامة آه، وانها دي سيدا كاو قدا أكو أكوي أه wata ƙa'ida ta balaga a ciki wani ilim na balaga a ciki wa zai faɗi muna alkhairu alkhairu eh Allah ramma kakka ji tsoro <laughs> eh Allah ma ce jinas ne amma gairu tam haka ne eh malaman lugha eh ban ji ba haka su tabbas tsawo da <laughs> akwai jinar amma gairu tam gairu tam shine akwai bambanci tsakanin eh, haruffa ko alkhailu nan alkhairu alkhailu alkhairu hmm. nan ra nan kuma lamun jinas gairu tam kenan inda dukkansu za a same su harafi iri daya wasulla iri daya to da lokacin ya zama jinas ta muke nan ko sai haddasa to haddasa na abdullahi bin maslama قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطعن لها في مرج أو روضة وما أصابت في إيلها من المرج أو أو روضة كانت له حسنات ولو أنها قلعت إيلها فاستمت شرفا أو شرفين كانت أرواحها حسنات الله ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يجد أن يسقيها كان ذلك له حسنات ورجل ربطها تغنيا وسترا تغنيا وسترا وتعطفا لم يمسح لم لم ينسى حقا لا يجري لقابها وظهورها فهي له كذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر وسئل وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الخاصة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره تحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي عن مالك إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن أبي صالح زكوان السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخيل لثلاثة دواكي أقوم أكو لرجل أجر wani mutum doki gare shi lada ne ya ajiye doki lada yake samu wanda rajulin sitrun wani mutum kuma ya ajiye doki rufe asiri ne gare shi da kuma kariya wa ala rajulin wuzuru shi ko wani dokin da zai ajiye zunubi ne kawai yake ja makansa fa amma alladhi lahu ajrun amma mutumin da doki yake lada gare shi fa rajulun rabataha fi sabilillah mutumin da ya sayi doki ya ɗauri, ya ajiye ne kawai don aikin musulunci duk lokacin da aiki na musulunci ya tashi to bismillah ga doki na a zuwa ɗauka a ciki dalilin da ya sa ya sai doki ya je kenan yana kiyo fa'aɗa laha fi marajin aurauda sannan kuma sai tsawaita ma dokin ga abin nan eh, talala fi marajin a makiyayen da yake aurauda ko kuma cikin fadama a da ya ɗaure shi bai gadarta igiyar da ya ɗaure shi ba sai tsawaita fama sabar fi tsiyaliha duk abin da dokin nan zai ci a cikin talalar da yake min almaraj na wannan makiyayen da yake awin rauda ko cikin fadamar da yake kanat lahu hasanat duk lada ne ake rubuta mai shi mai dokin an san ne doki ba a rubuta mai lada ko yawwa da saboda haka hasnat din na komawa ga shi wanda ya daure dokin me niyyarsa ga daure dokin aikin alkhairi saboda haka duk da abincin da dokin ke ci lada ake rubuta mai sannan walau annaha qata diyalaha inda ake dokin nan ya kaci talalan da aka yi mai fastanna sharafan sai dokin yayi gudu fage mai nisa guda kama a ce mil guda aw sharafaini ko kuma ce mil biyu kanat arwaquha hasanatin lahu duk da kashin da dokin ke yi a lokacin da yake gudu lada ake rubuta ma shi wanda ya daure doki ya zama alheri gare shi ko <clears throat> walau annaha marrat bi naharin inda a ce dokin ya wuce a wurin wata ƙurama fasharibat sai dokin ne kafa kai yana so ya sharo ya nuna alamar yana son ruwan walam yurid an yusqiha amma shi bai dokin ba yana nufin ya shayar da shi ruwa ba amma da suka kai ga ƙoramar sai dokin ya nuna alama yana da buƙatar shan ruwa sai me sai ya bashi dama din ya sha ruwan kana zalika lahu hasanat ruwan da sha nan za a rubuta mashi mai dokin lada komi ke na alkhairi ko har da kashin boli doki da hitsarin dokin duk za a rubuta mai lada to ba doki kaɗai ba duk abin da za a iya ajiye don tanadin aiki na musulunci ubangiji subhanahu wata'ala ya yi muna ya ba mu wannan umarnin wa'iddu lahum mastata'atun min quwwa wa min ribatil khayr ku musu tanadi su wane ne abokan gaban ku duk abin da kuke iyawa na dangin ƙarfi wanda zai ƙara muku ƙarfi saboda haka ka tanada ka ajiye saboda mai ka ajiye ka ajiye ne don ko ta taso don aikin musulunci kawai saboda haka abin yana nan ajiye in ba mai ci ba mai ci bane ba mai sha bane to ajiye wannan da kai ana rubuta maka lada har ranar da ka rabu da wannan abin ko ranar da ka mutu in mota za ka ajiye ga mota nan don ran da aikin musulunci ya tashi a zuwa ɗauka an wurin wa'azi za a eh, ina ne za a duk gashi nan dai aiki na musulunci ka ba da dama a to a ɗauka to lada ne ake rubuta ma wa rajulun ta ganniyan wata afkufan shi ko wani mutum ya so dokin ne ya ɗaure taganniyan don wadata a ce kaiwa ne ai mawadaci ne gashi har doki yake kiyo wanda ma yanzu mutum ciki ne ma ya buwaye shi amma shi yanzu gashi har doki ma ba ma magana ciki ba har doki taganniyan ya daure ne don wadata wa ta'affufan da kuma ya kame kansa in bukata ta tashi ba zai je wurin wani ya je ya roƙa ba ban ji ba ina da shi hmm. taganniyan wa afufan ko to bai rubuta min wa sitran ba eh to bai rubuta muku taganniyan ba da ta'affufan duk uku uku kenan ko sai ƙara sitran to na'am ya ɗaure shi ne don wadata da kuma kariya wa afufan da kuma kame kai don yanzu duk lokacin da bukata hawan doki bukatar tafiya wani wuri ya kama shi ba zai je na roƙa Allah da ya ara mini mota in kai iyali na wuri kaza ko ai kaza ko zani wuri kaza a'a sai kwanci abin shi kawai ya hau ya kama hanya zai zuwa garka kowa ya je ya roƙa dan bai ta ko dalilin da yasa ya daure dokin kenan amma duk da haka walam yansa haqqallahi fi riqabiha bai mance haƙƙin da Allah ya tsora mai akan dokin ba yana ciyar da dokin yadda ya kamata ko gwargwado abin da yake da kuma yana shayar da shi wa zuhuriha kuma gaban dokin bai manci haƙƙin da Allah azamai ba na azamai kayan da zai buwaye dokin har ya kai shi ga halaka to bai mance da wannan bai na kulawa da shi fahiya lahu kazalika fitrun to wannan mutum dokin ya zamo kariya gare shi da kuma rufin asiri kaga dai babu lada babu la'ada ko eh <laughs> yau Da ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل islam mutumin da shi ko ya ɗaure doki ne saboda me fakhran don alfahari wa zai iya gasa da mu maddiyai ga dawaki nan a zo a ga dawakin mu a gani <laughs> eh fakhran sannan wariya'an don kuma mai mutane su gani lalle gashi yana kiwon dawaki yana da dawaki a ce kai yanzu wani basara ke ma'adda dawaki yanzu amma hawa ne ga shi dawaki gare shi masha Allah sannan wani wa'an li islam ya ɗaure ne kuma don adawa ga al'umman musulmi don mai duk lokacin da za a yi wani abin da zai cuta ma musulmi to a zuwa doki doki to fahiyar wuzurun da wannan ɗin doki zunubi ne gare shi ɗaure doki saboda wannan niyyar saboda haka duk wanda zai yi wani aiki to ya kasance sa aiki don Allah in yi don Allah ɗin sai ya samu alkhairi mai yawa to wasu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-humri an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da jakkai fa qala sai ce ma unzila alayya fiha illa hadhihi al-aya ba saukan min wani abu game da jakkai ba face sai wagga aya aljami'a kuma ayat gama gari ce ba ga dawaki ne khasatan ba kuma alfazza ita ce kaɗai tilo a cikin alkur'ani wace aya ce faman ya'mal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu yace to dan Tambayan da kuka yi mini ga dawaki jakai to wannan tambayar na shigowa cikin wannan ayat duk wanda ya aikata alkhairi ko da misala kwatancin kwaya azzarra idan ke ce ma komayya ko kwatancin kwayar komayya in alkhairi ne ya rahu zai ga wannan alkhairi ranar alkiyama za a nuna mai wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wanda ko duk ya aikata sharri ko da kwatancin kwayan komayya ne yarahu zai gan shi ranar alkiyama saboda haka gwargwadon niyyar da ka daure jaki da ita gwargwadon abin da za ka samu in niyyar sharri to sharri za ka samu in ko niyyar alkhairi to alkhairin nan za ka samu حدثنا علي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان <clears throat> قال حدثنا ايوب عن محمد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكره وأدخل جزء المكان فلما رأوه قالوا محمد والحبيب وأحالوا إلى الحسن يسعون فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إذا إنا إذا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين منذرين حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني <clears throat> قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب سنه ابن ابي تميمه السختياني عن محمد سنه ابن سيرين قال سمعت أنا بن مالك رضي الله عنه يقول صبها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكره منذ الله صلى الله عليه وسلم يوى خيبر سمكو تند دردر سافية لصبها بكرة دعا بقداني sai ya mutu sammako tun farko-farkon eh, bin nasahiya wa kada kharaju bil masahi kuma lokacin da ya mutu sammako sun hito da kwasuna kowa an zai gona wannan ya za shi gona wancan za shi gona wancan za shi gona falan mara auhu lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da runduna qalu suka ce muhammadun wal khamis sallallahu alaihi wasallam suka ce ga muhammadu can da rundunan yaki alhamis shine rundunan yaki ya jirru bahara khamisin fauka sabihatin wani littafi ne mawaƙi ya kawo ne alburda da cika muna baiti ya jirru bahara khamisin fauka sabihatin ka yi ƙoƙari ya so bi mustafilin lilkufri musalimi hmm bahar khamis shi na nabi sallallahu alaihi wa sallam ya yan siffanta shi da albahar saboda gudu bisa doki hmm sai suka siffanta shi da bahar khamis alhamis shi ne rundunar yaƙi to gane rundunar yaƙi saboda yadda ake kasa rundunar yaƙi ake ce ma khamis rundunar yaƙi ya kasance mai kai da bindi da fuka-fukai ko da kuma kutumbu tsakiya nawa kenan biyar kenan ko Nan. da haka aka shiga alƙalawa aka wace ta da yi ko a abubakar aka taba ai ba shi na ba da eh, can can can can can na yanzu duk an zan guda da saura ko da sauran da aka ba da saurari za a kama muhammad bello aliyu jeto eh, eh, na moda ƙararsu waɗannan su ne suka jagoranci wannan yakin hmm, muhammad bello ka faɗa biyu wake jagoranta aliyu jeto na guda na moda na guda sannan wane ne guda na waɗi? eh sambo a'a ba babu san ciki hmm. babu san ciki da na moda dai da aliyu jedo da to an manta san guda da muhammad bello su hudu kenan ko to su suka umar umar dallaji da ke umar dallaji zakallahu khair da umar dallaji to sai <clears throat> da gani haka a wata nuska su rubuta fa jalu. wata nusa kuma fa a halu ko duk babu mai fa a jalu cikinku yau tori kuskure ne suka yi suka rubuta min fa a jalu akwai masu fa a jalu ko eh don zai abin nan jawal shi ne abin nan shawagi ko eh shawagi shi ake ce ma aljawul eh, fa a jalu ilal hisni wato sai suka yi kwana suka koma kuma cikin birni fa halu alhaul kuma shine kuma komawar suka koma cikin hisnin ya tsauna a guje saboda ko tsayawa da ganin shi shikenan sun firgita farafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daigi sai annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannuwa ne guda biyu sama wa qala Allahu akbar ya kabbara kharibat khaybar idan ya ce a to khaybar ta riga ta wace an gama da khaibara tunda har suka gama suka tsorace yace inna idza nazalna bi sahati qaumin mu idan muka sauka farfajiyar wasu mutane fa sa'a sabahul munzarin to safiyar waɗannan da aka wa gargadi ta munana hmm safiyar su ta munana wannan safiya ba alkhairi ce gare su ba eh kan su bari a jidan farfajiyar su eh da an kira su to su karba na'am على رمضان حديثي قد قال حدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا ابن أبي أبو الفديكي عن ابن أبي بئر عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه قال قال ابسط رداءك فبسطت فجرف بيده فيه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت حديثا بعد to haddasana ibrahim ibn al-munzir wata riwaya kuma haddasani kamar yadda ala rama ya karanta haddasana ibn abil fudaik shine muhammad ibn isma'il ibn muslim ibn abil fudaik an ibn abi zi'ib shine muhammad ibn abdurrahman ibn abi zi'ib an al-maqburi shine sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ji abu huraira nace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni sami'tu minka hadisan kathira ni ina ji hadisi da yawa ga ko na naji hadisi da yawa gare ka amma kuma da na fa an sa sai in manci hadisin ashe ba mu kaɗai ke mantuwan ba ko jigajigan sahabbai suna mantuwa saboda haka mantuwa ɗabi'a ce ta ɗan adam qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to in dai haka ne ubsut rida'ak shimfiɗa mayafinka sai abu hurairar shimfiɗa mayafin ko fa ba taɓuhu ya ce sai na shimfiɗa shi fa garafa biya dai fihi sai ya kamfato ya zuba cikin mayafin kyau sun eh, makalali sannan sai ya ce mini don mahu rungume mayafin ɗauki ka runguma fa damamtu sai na dauko mayafin na runguma ga kirjina in ji abu hurairah ce fa ma nasitu hadisan ba'd ban kuma ce wani hadisi kuma ba bayan wannan mu'jizar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna min. tabbata ko ta tabbata ko to shi kenan du'a wa rajulin salihin kenan yayi tawassul da shi domin me abin na rike harda to saboda haka sai an jajirce ai ta addu'o'i kuma a yi ta karatun kun ga cewa ya yi yana jin hadisi amma sai ya mance ko yana karatun ba karatu abin yi ba saboda aka bar shan laƙunƙun na riƙe karatu amma ba ka karatu hmm? kai ta karatun kai ta addu'o'in kuma kana roƙon Allah Allah ya sa ka riƙe ubangiji subhanahu wata'ala shine mai sa a riƙe idan ubangiji da sai ka da riƙewa shikenan ba abin da zai goge maka abin da ka riƙe a cikin zuciyarka to Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da alkhairi da professor ya zo zai faɗi yan kalmomi guda biyu eh, mu muka nema gare shi ba shi ya nema ba bale musamman kagen da aka yi mai na cewa ai za a yi jana'iza sai lokaci kaza ha an sa lokacin jana'iza eh <laughs> to ga profesa nan bai tafi ba eh kamin wannan lokaci ko kuma ko kuma zan bar mai ya isar da jana'izar eh, uwarmu mahaifiyarsu, marigayi malam ya haya gidaɗawa da Allah yawa rasuwa ranar alhamis idan ya gama jawabin da zai yi to zai isar mana da ta'aziyya bai tafi ba amma zai tafi zai yi <laughs> <laughs> ba a san lokacin ba in kusa in nesa alamin لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين هو alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته gaskiya ba zan ɓoye muku ba ƙwarai ne farin ciki da na shigo farfajin masallacin nan na tarar da karatun na a wannan yanayi kuma haka duk al'amarin da aka assasa da kyakkyawan niyya yake tafiya ga abin da aka yi da niyyar neman yadda Allah ta Allah yake shiga a cikinsa karatun ku sai da tararrafe ko ba haka ba sannan yau gabu da irin wannan masallaci hamshaki masha Allah gamu a cikinsa yalwace lilwance ba mu tsoron hadari ba mu tsoron iska ba mu tsoron guguwa to kuma insha Allahu jum'a biyu masu zuwa za mu sake buɗe da gwayinsa kuma mai gidansa sabon matsala ce abu huraira shi ma da in kuka shiga cikinsa za ku yi farin ciki kwarai da gaske ba za ku kasa ganin yadda kuka ga wannan bayan Allah ya so ya saura cikin musulmi ya amince hakika ma ya shiga jagorancin harkar buɗe masallaci ya gayyato manyan mutane da sarakuna domin a ƙara inganta al'amarin mu kuma mun gayyato wa'anda an namu <laughs> shi ya gayyato na ta mu mun na namu ba zai ya zaɓar in faɗa muku sunayen malamin yanzu amma dai jigajigan suna da kasani ƙasar nan da dama za su halarto insha Allah wannan masallaci da ciwon da za su yi abin nan karatu a ciki yanzu maganda da yake dr sani da tim ɗinsa suna cin suna mitin kan shirye-shiryen abubuwan da za a yi wannan lokacin da kun ga dan Allah so lamarin mu gaba yake kare to kuma abin da muke fata ya zama samara ce ta ikhlasi idan dalili ne na Allah ya karbi aikin mu ya yarda da shi tun kana wuri daya ka kai wuri biyu wuri uku yanzu ba wani lungu ko sako a sakkwato inda baka cewa da awar sunna ta asusu ta yi karfi to muna roƙon Allah ɗauke sarki ya karbi aikin mu Allah ya sa masa albarka duk lokacin da mutuwa ta zo mana muradi shine mu mutu muna a kansa tunda ba ƙare shi ake yi kuma ba lalle ne sai mun ga komai da komai yanzu kaga ina kallon malam Hassan sai na ji wani abu a zuciyata don na saba ganin malam Yahaya gida to kaga shi Allah bai kaddare shi ma da ganin wannan cibiyar ba haka kowanne mu zai fita wani abin ba zai ganshi ba wata nasarar ba zai ganta ba wata ba ta da shi za a ci ba amma ladar tare da shi ne musamman wanda yake da lada ta assasawa da foundation wanda da su aka fara ko kuma su suka ɗaukaka abin su ko suka bunƙasa shi ko suka tallata shi ko suka inganta shi ko suka ba shi tallafi da gudunmuwa to bala ya gida da kaga barawar haka ai muna tare da shi barawar haka bayan sallallahu muna tare da shi haka ne ba ba kuma lafiyar sallah to amma yau babu shi je ita ma mahaifiyarsa Allah ya mata cikawa mu yi sana'izar ta laraba ne wannan laraba ne ba jiya ne jiya ne ba ne da dare eh to jiya bayan magariba muka yi gana izarta Allah ji ta ba ta fama da rashin lafiya sosai kaga ta haifo manya-manyan taurari na da'awa sakataren izala jos da sakataren izala kaduna mu kowane su babban malami masani gwargwado shi wancan dokta birga Allah ji ƙansa shi ya yi jamin muwatsa ta imam malik cikin 90s a masallacin umar ibn khattab shi kuma na shi yake jan bukhari har lokacin da lakar tsaransa sannan kowane su ya yi limancin juma'a ya yi tafsirin azumi ya yi ayyukan alkhairi na karantarwa da da'awa saboda ta haifu alkhairi mai yawa kuma ta yi rayuwa mai tsawon muna roƙon ke suke mata gafara kuma na isa da ta'aziyar mu ga unguwa da dangi da masoya ga baki daya wayanda musu sani bayan sun sani yana da kyau a je a jajanta musu ah, magana biyu kai tsaye tun da mala ya ce sai na yi magana farko maganan takafur alhamdulillah na yi farin ciki yan watannin nan na ga kwarai abin an ba shi kulawa amma da ina so in kara tabbata a duk wanda yake majalisun mu mu fa a wurin mu lalura ne ya kafa, za ku gyara ina ba gobe ne kai duk abin da kake ciki sai ka a duk ba sai ka koya min ba duk wanda yake tare da mu a karatu ko a da'awa to falla lura ne ya zama yana cikin takafin ba kuma su kuɗi masu muka ce ka bayar ba dubu guda ne sai in kai kaga dama ka ƙara amma dubun nan guda sadaka ce za ka bayar kuma mu ka ba don mu amfane ka mu amfane yan uwanka yanzu ga alama sabon kwamitin da aka kafa sun ƙara buɗe abin da ni abin da muradi na kawai ya amfani mu bayan mutuwa mu kuma ajiya ce mai kyau don kowa zai mutu kun ji har wani halba ni ko oh. to lokacin abin nan din nashi bai saita da kyau ban riga ni ta ba ina da sauran ƙarin salati da istighfari da zan yi adda shan madara <laughs> to yanzu an buɗa na ga kwanan nan ma akwai wanda ya ɗan samu tsotsayi na kariya kwamitin sun je sun duba shi sun kai mishi tallafi akwai wanda shi ma ya rasu an ɗauki yaron shi to ana dai samun ci gaba amma dai amma nake so duk wanda yake ɗalibin wannan majalisi ko kuma wanda yake tare da awa ta sahaba don Allah ya kokari ya tabbata na cikin takaful din kuma ya tabbata ba abin sa ko sisi ko taro domin muna ta yadda daga ka'idodi da dokoki da sharuɗa in kai wata shidan nan baka zubi to duk abin da ya faru ba min ba kake ba ka kori kanka sannan dama da ka bayar sarka ka bayar za ka baka da wani claim amma dai muna son maimakon duk da wani abu ya same mu sai mun zo mun yi bara wa mu idan muna da fund muna da asusu namu ne don irin waɗannan abubuwan magana ta biyu ita ce da na kawo sati wancan na sama cewa ba daidai ba ne a ce fitina ta samu wani yanki na kasar nan fitinar boko haram sun samu I.D.P. yan gudun hijira a ce mun yi kwadun mun karaɗe sakkwato mun tara mun ta yi habbar na mun kai amma yau fitinar nan gashi allah kawai ta cikin sakkwato amma bukatan komai bai dace ba da aka buɗe asusu kan mun umarci kowane masallaci da cibiya su ayyana mutum uku wanda za su karɓi tallafi ga mutane na tabbata yau da ta sani cin abu gudu da ba da sallah amma wanda zai ba da sallah na ya kamata ce ya wannan bayani sauran wuraren da ake sallolin juma'a mun ba da har juma'an nan guda biyu zuwa buɗe masallacin abu huraira to daga nan insha Allah za mu ayyana babban kwamitin da zai yi aikin raba abin da aka samu kuma alhamdulillah wani bawan Allah da jin wannan magana ya zabura ya dini wurin mota ya ce to malam zai buɗe wani asusu da miliyan biyu akwai yiwuwar yanzu haka kila ya fasu cikin asusun mu ban dai sani ba amma dai mun ba shi asusun da zai sa kudin ciki to Allah shi mana jagora to kaga in wani ya bada miliyan dubu guda babu wani abin nan kai in ka bada dubu biyu ina laifi in kana da dubu goma kuma ina laifi idan halin ka kai dubu ashirin ina laifi ba wai dole ne sai kana da wadata da isa da kafita za ka yi ba a'a lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu mimma tuhibbu mimma tahtajuna ilayhi ban ba a'a yanzu muna so mu sanar a wannan majalisi ayyana a cin a cigaba da karatu rana wata ma akwai karatu ko ba haka ba wanda yake so ya zo ya kawo kai tsaye ya san da aka saba ba wanda kuma yake so ya zo da shi sati mai zuwa kuma ya zo sati na biyu kan ai mun shiga program din budin masalacin abu ne ga alama ba karatu za mu yi ba sai dai za a yi program kila nan ya danganta ga abin da su yan kwamiti suka tsara to Allah shi mana muwafaqa Allah ya mana albarka gaba daya kuma Allah ya mana karshe mai kyau wa sallallahu wa sallam baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in